sha bakwai ga watan jumadar saniya hijira na da shekara 1431 daidai da 31 ga watan mai shekara ta 2010 wannan shine kasar na 24 daga cikin jiran giyar karatuttukan littafin alfatuwal hamawiyatul kubra ta shekul islam ahmad ibn abdulhalim ibn taimiyat harrani allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi kamar yadda muke ta maimaitawa dai wannan littafi ne da ke ba da amsa sakamakon tambawar da aka yi wa ibnu taimiyya dangane da matsayin malaman ahli sunna wal jama'a tun daga farkon su har ƙarshen su game da ayoyi da kuma hadisan da ke siffanta Allah maɗaukakin sarki malam ya kawo mana waɗannan ayoyi da kuma waɗannan hadisai ya bayyana mana ma'anonin su a dunkule sannan ya ce zai fara kwararo maganganun malamai daga cikin malaman farko waɗanda ke tabbatar da cewa lallai duk wata siffa ta Allah maɗaukakin sarki a karanta ta a yadda da ita a yadda ta zo ka a murɗa fassara ta irin yadda jahamawa da ainihin wato mu'tazilawa suke yi sannan kuma ba wai fawwala ta za a yi ba a ce ba za a ce komai a kai ba a a faɗi kamar yadda Allah ya faɗi amma ka a ƙara bayanin da zai rage ma'anar ko kuma ya karkatar da ma'anar a ɗazu idan ba ku manta ba jama'a saboda mu ɗan daidaita al'amuran namu mun yi magana akan matsalar ganin Allah maɗaukacin sarki a inda har muka yi magana dangane da ƙa'ida ta to muna cikin maganar ne har sai ne hujja da littafin alkafiyatu shafiya al imamu ibn malik allah maɗaukacin sarki ya gafarta mishi nace ce da sharhinta da ya sa mata sharhul kafiyatu shafiya to sai dan uwa ya ce na ganin ai mujalladi goma ce sai na kawo waccan nace a ita mai mujalladi goma sharhin alfiya ne ita sharhin kafiya din mujalladi biyar ce ga ta nan wannan shine mujalladinta na farko waɗannan kuma su ne ainihin sauran mujalladan yanzu wannan sharhin alkafiyatu shafiya ne wadda a cikinta ne yake cewa marra an nafiya bilan mu'abbada qawlu hurdud siwahu fa'duda to a cikin wannan littafin ne yake ainihin fadin haka ba shi nan da shi da sharhin shi in ka karanta za ka sha jawabi insha Allahu ta'ala Allah maraukakin sarki ya taimake mu sai kuma wani alkawari da muka yi a cikin karatun kasar na 22 ko kasar na 23 dangane da ina hukuncin mutumin da ya karanta civil law ko commercial law ko wane ne criminal law ko je combine shari'a and civil law shin ina hukuncin lauya a cikin addinin musulunci wannan littafi da ke hannuna sharhu tahkimul qawanin ne littafin tahkimul qawanin malamin bin baz ne ya rubuta shi dan karamin littafi ne malamin nashi sunan shi Muhammad ibnu Ibrahim ibnu Abdul Latif Ali Sheikh cikin jikokin Muhammad bin Abdul Wahab wanda yake mufti ne na ƙasar saudi arabia kamar shekaru saba'in da suka gabata ya rasu allah madaukakin sarki ya gafarta mishi bayan shi ne almajirin shi ya hau wannan kujera bin bas to ya rubuta littafi da ya sanya wa littafin hukunci da dokoki waɗanda mutane suka tsara to shine aka samu safar ibnu Abdulrahman al-hawali ya yi sharhin wannan littafi ya sa mishi sharhu tahkimul qawanin to a ƙarshen littafin a can da ya taho ƙarshe sai ya fara kawo wasu littattafai waɗanda ainihin wasu manya-manyan malamai suka rubuta dangane da abubuwan da suka shafi waɗannan matsalolin misali daga ciki ya kawo hukumu man hakama bi ghairi ma anzalallah wa hukumu ta'atil hukamin ladina ta'atul hakimin ladhi la yahkumu bima anzalallah Muhammad Salih al ya rubuta to sai kuma ya kawo wannan littafi karamin littafi ne gashi jama'a duk ɗalibai duk wanda ma yake jin karatun nan ya aiko makarantar nan komai daɗewa insha Allah ta'ala za a yi mishi ainihin start ɗin shi gashi hukumu man darasa alqawanin alwada'iyya hukuncin wanda ya je karatun dokoki waɗanda aka rubuta su auta walla ha ko kuma ya zama lecturer yana karantar da civil law ko commercial law hal yakfuru bidhalika aw yafsuqu wa hal tasihhu salatu khalfahu kaji fa shin mutumin da yake karatun lo ko yake karantar da lo shin yana zama kafiri saboda yin haka ko yana zama fasiki wai ma sallah ta halatta a bishi ko ba a bishi ba bai halatta a bishi ba gashi na ainihin da samahati sheikh abdulaziz ibn abdullahi bin baz allah maraukakin sarki ya gafarta mishi yadda ka ji tambayar a littafin haka take gashi nan bin baz ya bi sai da ya fede biri har wutsiyar shi a inda ya rinka kawo ba za ka kafirta kai tsaye mutumin da ka ji yana karatun lo ba ko yana karantar da lo ko mutumin da ka ji shi lauya ne sai ka tambaye shi in har ya kafirtar da shari'ar musulunci ya nuna cewa shari'ar kafirci din ita ce shari'a ko ya nakasa shari'ar musulunci amma wanda yake karatunta saboda ainihin wato wasu manufofi ya ce to anan za a tsaya a dubi na farko wanda yake karatunta don ya san abin yana karanta ne don ya san menene abin ya sanya ya za a kullo wannan abin ba wai dan yana yi ne don ya fifita shari'ar musulunci ba ya ce babu laifi akan wannan kuma sallah yin sallah a bayan wannan daidai ne nan kashi na biyu ya ce wanda kuma yake ainihin wato karantarta wato yake koyanta ko kuma yake karantar da ita domin ya yi hukunci da ita wannan ina hukuncin shi amma fa ya yi imani da cewa haramun ne yin hukunci da duk wani abu wanda ba Allah maɗaukakin sarki ne ya saukar ba to nan kuma shine sai ya yana tattauna wannan ainihin magana akan cewa wannan idan son zuciya ne ya ɗauke shi sai a ɗauke shi ɗan son zuciya ne ko ɗan neman kuɗi ne ko kuma makamantan haka yace babu shakka wannan da shi da makamantan shi fasikai ne ya ce kuma za a iya cewa akwai kafirci da zalunci da fasikanci tattare da shi amma ya ce ba kafirci mai fitowa daga addini ba kafirci da ake kira kufrun asgar da kuma zalunci asgar da fisk asgar ma'ana la yukhrajuna bihi min da'iratil islam ba za a fitar da su daga gidan musulunci ba daga ainihin waɗannan ayyukan da suke ko makamantan haka sai ya ce wa hadha al-qawl huwa al-ma'ruf bayna ahli al-ilmi wannan magana ita ce aka sani a wurin malamai wa huwa qawl ibn abbas wa tawus wa ata wa mujahid wa jam'un min as-salaf wal khalaf كما ذكره الحافظ ابن كثير والبغوي والقرطبي وغيرهم وذكر معناه العلامة ابن القيم رحمه الله في كتاب الصلاة سيتي وللشيخ عبد اللطيف عبد الرحمن ابن حسن رحمه الله رسالة جيدة في هذه المسألة مطبوعة لشان ديكاو ديتتون مسألة don haka za a yi protestant na wannan littafi insha Allahu ta'ala duk wanda yake jin wannan maganar to sai je ya samu ainihin wannan littafi ya karanta insha Allah ta'ala gashi nan mallakan makarantar mu ne komai daren dadewa insha Allah ka iya aikuwa ka samu kofi domin yadda littafin yake haka yana nan haka cikakken shi a cikin mujalladan can na littafin bin bas gashi nan mujalladi 24 ne fatoyin bin bas to yana nan a ciki amma nan saboda an ware shi ne na musamman na ɗauko mana zai fi saukin photostat Dan haka mutumin da ya je yana karatun no ba kafiri bane mutumin da yake lecturing alo ba kafiri ba ne har sai an dubi a matsayin shi na musulmi sai ce ya yarda cewa lo din nan ko civil ko commercial ko wace ce ita ce kadai dokar da ta dace shari'ar musulunci ba ta dace ba wannan ya zama kafiri kar ka taba cewa yau wannan musulmi zai faɗa haka akwai masu faɗin haka to wanda duk ya faɗi wannan ya zama kafiri sannan akwai wanda zai ce ya san cewa wannan doka ba daidai ba ce ya aiki da ita amma shi yana karanta ne don ya san menene take ciki kuma don ya san ya za a kullo waɗannan kafirai wannan ku ba kafiri ne ba fasiki bane bai da laifin komai salin alin yake sannan kuma ina wanda yake karantawa da sanin ya san cewa haramun ne amma yana ganin gaskiya ana samun kuɗi a abin nan ana samun ɗaukaka za a baka matsayi kaza ma'ana shi ya yarda da haramcin abin amma neman duniya ya ja shi to wannan shine za a kira shi fasiki amma ba za a kira shi fasiki fasiki irin fasikancin da ake kafirta mutum da shi ba ko zalunci zaluncin da ake kafirta mutum da shi ko kafirci kafircin da ake kafirta mutum da shi waɗannan su ne tafsilin da ainihin malaman suka yi ina fata an gane sannan kar ku manta dama na ce a samu littattafai guda biyu da manyan malamai suka rubuta ɗaya malamin ina tsammanin a sheikh abdullatif shi ma cikin ali sheikh ɗaya kuma a sheikh mashhur shi kuma ya sa mishi almahama fi shari'atul islamiyya duk suna nan muna da su a wannan makarantar wannan shine hakikanin al'amari insha Allah ta'ala Allah maraukakin sarki ya taimaka to za mu ci gaba ibnu taymiya yana kawo mana maganganun malaman farko daga cikin sahabbai da tabi'ai da waɗanda suka zo bayan su da kyautatawa game da siffofin Allah ko sai ce wa rawan lalaka'i wal baihaqi an abdullahi ibn mubarak anna rajulan qala lahu ya aba abdurrahman allama ka'i da bai suka ruwaito daga wani malami mai suna abdullahi dan mubarak allah maraukakin sarki ya gafarta mishi yana ɗaya daga cikin manya-manyan malamai mun tattauna bayani a kan shi a can baya ya ce anna rajulan qala lahu wani mutum ne ya ce wa ibnu mubarak ya aba abdurrahman ya kai baban abdurrahman ala gafarta malam inni rahu sifa ni fa ina kyamar magana game da siffofin allah ana sifatar rab wato yana nufin siffar ubangiji ni bani son a rinka magana game da siffofin ubangiji ina kyama faqala lahu abdullahi ibn mubarak sai abdullahi dan mubarak yace ana ashaddun nasi karahatan lidhalika ni na fi kowa kyamar haka a cikin mutane walakin to sai dai kuma idza nafaqa alkitabu bi shay'in qulna bihi ko muna kyamar abu idan qur'ani ya faɗe shi to sai mu faɗi kamar yadda qur'ani ya faɗi wa idza ja'atil asaru bi shay'in jasarna alayhi duk abin da hadisai suka zo da su sai mu bi ta kan waɗannan abu mu amince a kai daga jisru jisru gada to na alaihi sai mu bi shi mu taka mun yadda da shi mana ce wani hawa haza da ma dai maganganu makamantan waɗannan waɗanda aka ruwaito su daga al-Imam al-Lalaka'i araba ibn mubarak ibn taymiya ce abinda ibn mubarak yake nufi ana anna nakrahu an nabtadi bi wasfillahi min zati anfusina min zati anfusina mu ma muna kyamar mu fara siffanta Allah ya zama mu da kanmu ne za mu kirkiro wannan siffa hatta waji a bihil kitabu wal asar har sai in littafi ne da hadisai suka zo da waɗannan siffofi sai mu magana a kansu warawa abdullahi ibn ahmada wa ghayruhu bi asani da siha an ibn al-mubarak annahu qila lahu bimadha na'rifu rabbana abdullahi dan ahmad ɗa ne ga imamu ahmad ibn hanbali jama'a da shi da wani shi sun ruwaito da isnadodi ingantattu daga abdullahi dan mubarak annahu qila lahu aka ce da ibnu mubarak bima za na arifu rabbana da yaya za mu gane ubangijinmu da ya za mu san Allah qala sai ce bi annahu fawqa samawatihi za ku san shi ne da siffar kasantuwa yana sama da samman shi ala arshihi saman al'arshin shi ba'inun min khalqihi yayin nesa daga halittun shi wala naqulu kama taqulu al-jahmiyya amma mun fi za mu faɗi irin yadda jahamawa ke faɗi ba mu ce annahu hahuna fil ardi Allah yana nan a ƙasa haka jahamawa suke faɗi to mun ba za mu faɗi haka ba wa haka za qala al imamu ahmad wa ghayruhu haka imamu ahmad da shi da wani shi suma duk haka suka faɗi jama'a kun gane ko kun fahimci ibnu taymiya yana son ya nuna maka ne cewa malaman nan duk da kake jin sunan su a hadisi da fiqh duk aqida su ɗaya ina fata an gane sai ya ce wa ghairuhu haka nan wani malamin ma ya faɗi banda imam ahmad warawa bi isnadin sahihin an sulaiman ibn harb an sulaiman ibn harbin al-imam yace har wa yau kuma abdullahi dan gidan imam ahmad ya ruwaito da isnadi ingantacce daga sulaiman dan harb liman wato wannan da aka fi sani al-imamu sulaimanu dan harb yace sami'tu hammad ibn zaid na ji malami na hammadu dan zaid mun gabatar da tarihin shi a baya malamin abu hanifa ne wa zakara haula il jahamiyya shi wannan malami ya ambaci waɗancan jahamawa faqala sai yace inna ma yuhawiluna an yaqulu laysa fi sama'i shay'un kokarin da jahamawa suke shine su ce ba komai a sama Tun da suka ce dama wane ne a sama Allah to suka ce Allah baya sama to me suke nufi So suke su ce ba komai a sama ne? ko kun fahimta jama'a wannan magana ga ta a cikin sharhi malam yace وقد نقل ابن القيم عن شيخ الإسلام أن هذا الذي كان يحاول الجهمية قوله قد صرح به المتأخرون منه ابن القيم يتي ما لميش ابن تيمية يتي wannan maganar da aka ce jahamawa na ƙoƙarin faɗinta amma suna kakkauce mata kun fahimta jama'a kun san 'yan bidi'a a halin farko akwai maganganun da ba za su iya faɗi ba to na bayansu in suka zo sun gawurta sai kuka suna iya faɗi kai tsaye jahamawa a wancan lokaci sai su ce ba komai a sama in aka ce ba komai a sama sai su ce ba komai a sama sai su ki fito da ma'anan maganar su sai ibnu qayyim ce malami na ibnu taymiya ce daga baya sun dawo suna faɗi karara da an da'ufati sunna bayan da sunna ta rauni ku duba da kyau ku gani jama'a abinda yan shi'a a Najeriya da ba sa iya faɗi yan suna iya fitowa su faɗi duk wani wanda yake da mugunya aqida abin da da baya iya fitowa ya faɗi yanzu yana iya fitowa me yasa saboda sunna ta yi rauni raunin sunna yana faruwa ne ta hanyar na ɗaya ahli sunna su daina karatun sunna a yadda ya kamata na biyu su koma suna faɗa a tsakaninsu na uku su koma ya zama sun shagaltu da duniya ahli sunna ba sa shagaltuwa da duniya suna neman duniya ne don su taka ta ta musu bukata su kai ga lahira kamar da Allah ya ce wabtaghi shi ma ataka Allahu daral akhirah a cikin abin da Allah ya baka a nan duniya kai kokari ka nemi gidan lahira to idan ya zama kana tara duniya ne don duniya to za ka manta da sunna to daga sanda kuka manta da sunna daga lokacin ne kuma ne zai biyo baya sai yan bid'a su taso ku duba da kyau ku gani duk sanda ka tsaya kofar gidanka da makami kana gadi barawo ko wucewa ba zai zo yi ba da ya hange ka zai koma haka ne daga san da ya ga cewa ka shiga ka kwanta ya yi duk wata alama da za ta nuna ba kai bacci ba sai gane ka yi bacci me zai hana ba zai shiga gidanka ya sata ba saboda haka raunin ahalis sunna shi yake sa 'yan bid'a su taso abin da ba sa iya faɗi su faɗa ku dubi a da ahalis sunna ne ke tara titi su tara kamar mutum dubu goma suna wa'azi ba su nemi izinin dto ba ko kwamishina kowane ne kuma shi kenan an yi wa'azin kuma an yi nasara kenan ya zama yanzu ahli suna ba sa yin haka yan bid'a ne yanzu har yanzu suka tado da wani abu da suke kiran shi maulidin zagaye duk garin ba za su yi shi mota ba za ta yi motsi ba wani abu ba zai motsi ba me ya ja sai ahli sunna su koma su ga raunin da suka yi shi ya ja haka ta faru raunin nan kuma ya faru a da ahli sunna suna karatun sunna suna karanta sunna suna da ainihin muwala a tsakaninsu suna ƙaunar junansu sannan ahli sunna a da duniya bata dame su ba yanzu a malaman ahli sunna ne suke gogoriyan tara duniya malaman ahli sunna ne yanzu suke competition a tsakanin motoci sanda wane ya siyo mota sai wane koma da tashi ya tafi ai mai kakara sai a bashi wadda ta fita wancan in ya shigo da ita sai ɗalibai sai su fara labari da sun fara labari shi kuma wancan sai kai tashi sai ai mai kakara sai zama malaman ne ke gogoriyo akan duniya ɗaliban ma sai suka taso suna gogoriyo akan duniya a daidai wannan lokacin sai ya zama ɗaliban da malaman gaba ɗaya ba sunna ce ta dame su ba amma yanzu wacce mota ce ta fito a kasuwa malam wani malamin mu shi ya fara hawanta malamin ko yana hawa tsohuwar model ne da labari ya kai mishi shi ma sai bugo ya taho Kaduna ko ya taho Kano sai a zo a yi kakara shi ma sai a ce ya zo da wadda ta ci uban taku to ɗalibai suka koma suna haka malaman su kuma ga yadda suke a daidai wannan lokaci kafirai suna can suna haɗa karfi yan bidi'a suna yin taro laila na hari kun san cewa daga cikin gwamnonin najeriya akwai gwamna ɗan bidi'a da ya karfi sai ya ce wa yan uwan shi yan bidi'a ya ce zan karya muku ahli sunna ya ce amma ku kwantar da hankalinku yake duk abin da kuka gana ya hanyar karya suke kar ku damu sai ringa ɗibo manya-manyan kwangiloli yana basu in suka koma suna faɗa a tsakaninsu har abin da ya tsoratan sai da ya faru sai da wasu mutanen na suka ce ka ce ka karya su mun ga kuma kana diban kwangiloli kana ba su karyawa kenan yace karyawa kenan yace ku sa musu ido ana nan sai gashi ran an ce an yi fada a masallacin ahli sunna DPO yayi kaza yayi kaza sai gwamnan yace a wuce da magana ainihin can cibiyar mulkin jiha kada a bata a local government din shikenan yanzu a jihar gaba ɗaya ahli sunnan suna ya mutse. sai kira waɗannan ya taro da su wannan fayin wata guda kenan ba da nisa bane sai kira waɗannan ya taro da su ya ce to shikenan kun gani eh to yanzu duk abin da za ku yi ba wanda zai ɗaga kai ya ji mai kuke cewa saboda suna can suna faɗa ya ce za mu ci gaba da jan shari'ar tasu ana ɓata musu lokaci ana ta ƙara jagwalgwala maganar har zuwa sanda za mu sauka kuma yanzu yake fastenuwa ya yi wa ahli sunna haka sannan kuma ya yi aiki a jihar tashi ya yi ƙarfi saboda haka akwai dukkanin yiwuwar kashi casa'in bisa ɗari na ƙuri'ar shi za a sawa ashe kun ga hanyoyin suna nan da yawa kamar yadda wani ya taɓa faɗi da daɗewa cikinsu ya ce mutanen nan sun wulaƙanta mu sun kafirta malamanmu sun zagi sarakunanmu sun ce ba a iya ba ya ce in Allah so kan mutu sai na haɗa su faɗa bai kwanta mutu ba sai da ya haɗa faɗa kuma haɗa faɗan nan ta ina ta dukiya kamar yadda annabi sallallahu alaihi yake cewa mal faqru akhsha alaikum yace ba na ji muku tsoron talauci yace ina ji muku tsoron dukiya ne ta zo tsakanin ku kuna kashe junan ku kun ji fiyare din dukiyar in ta faru madadin ku ce to yanzu a tattara dukiyar nan a gina masallaci a gina makaranta a dawo a ci gaba da abin da ake yi sai ku manta da masallacin da makarantar sai ku koma ku tare a can to da kun tare a can kuma fada zai faru amma kuka taru kuka ce gaba ɗaya a har haɗa kuɗin a zo a gina masallaci ba sauran faɗa amma aka ce wane zai gida wane zai motoci wane zai shaguna wane zai kaza don haka ina so ku gane raunin sunna yana faruwa ne ta hanyoyi da yawa amma waɗannan abubuwan yanzu su ne suka fi ƙarfi rashin karatun sunna da ahli sunna za su yi shagaltuwa da duniya sannan kuma da komawa suna hassada a tsakaninsu kana nan sai ka ji an ce malam wane cikin malamanku na ahli sunna an ɗauke shi an bashi principal bai kamata ka fahimci cewa shi aka ba mukami ba kamata ya ka fahimci mu ne muka samu ba ku ganin kafirai da zaran an ce nasu zai zama kaza da fa ba sa shiri da shi yanzu sai sun yi mai baptisma sun yafe mai ko matan shi nawa ko baya zuwa coci ko yana tsafi shikenan sai ce sun kewaye shi Reverend saba da ya tsine wa wani dan siyasa jama'a a wata jiha a jihar nan sai gashi yana jin wannan dan siyasan yau zai zama wani a jihar wajen rantsar da shi kuma sai ga kujerar shi a zaune amma kuma ya tsine mishi albarka a da don ne don yana tsafi dan siyasa ne yake tsafi kirista sai reverend fada ya mai wa'azi yake sai reverend din ya mai baki ya tsine mai amma yau sai ji siyasa ta gawurta zai zama kabirin kauni zai zama babba sai kuma gashi wajen rantsar da shi yanzu matsala ta ƙare amma fa duk suna yin wannan ne don ɗayan dalili biyu ko duka don su taimaki addinin su don kuma su rusa ku da haka ahli sunna ku yi haƙuri ku daina jin haushin junan ku in ka ga Allah yau wani albarka a kasuwanci ko aikin gwamnati ko ilimi ko karatu sai ka ɗauka wannan albarka ai taku ce ba sharri ba ce gare ka don ba ta zo gidanku ba a'a ai ahli sunna ne dan uwanka kai mishi fatan alheri kuma in kana da wata ajanda ka je ka same shi cewa ranka ya dade alhaji ko ala malam ni ina ganin daga cikin abubuwan da ya kamata a idan a haɓaka wannan al'amari namu na sunna a yi kaza da kaza da kaza don mu muna ganin wannan alherin ba kai Allah yake nufi kai kadai ba dukkan mu ne amma sai ka koma kana sharri akai sharrin ka ba zai sa Allah ya tsayar da wannan albarkar ba kuma ba zai sa Allah ya kwashe ta daga kan shi ya dawo da ita ba don haka ahlus sunna ku daina kin junanku ku daina hasada kuma daga cikin malamai suka ce sirrin da za ka yi Allah ya ɗauke maka hasada Shi ne waɗannan kalaƙin da za ka rinka karanta kana tofa in ka kwanta annabi yana karanta qul huwallahu falaki da nasi kafa uku uku yana tofa yana shafawa duk jikin shi ibn qayyim da yake babban malami ne arifi wajen sanin sirrori game da alqur'ani yace daga cikin wannan sirrin shine duk wata dauda da kazanta ta kafirci munafinci hasada kiyayya kana cewa Allah ya Allah na tofa waɗannan tsari Allah ka wanke mun su ku yi haka ahlus sunna annabi yana yi duk dare sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah ya taimaka to shi ne sai malam yake cewa abinda suke kokarin sai kenan sai ce wan qarabal a'imma a lokacin da ainihin sunna ta rauni kuma limamai suka kare shi shikenan sai yan bid'a suka tayar malam yace ka karanta littafin ijtima'ul jiyush al-islamiyya shafi na 136 muna nan da littafin anan Allah madaukakin sarki ya taimaka to sai malam yace wato ina karantawa a sharhi ne na professor Tuwaijir ku saurara ku ji yace wa qala az-zahabi ta'alikan ala hadha al-asr fi kitabihi al-ulu zahabi da ya gama kawo wannan magana ta cewa sunna ta yi rauni dan haka yan bid'a suke iya faɗin abin da da ba sa iya faɗi ko limamai sun ƙare sai yace maqamatu salafi wa a'immati sunna bal wa sahaba wallahu wa rasuluhu wal mu'minuna anna allaha fi sama magana da salaf suke faɗi da limaman sunna kai yace sahabbai ma yace da Allah maɗaukakin sarki da mu'minai da manzan shi gaba ɗaya cewa suke Allah a sama yake wa anna allaha ala kuma Allah a saman al'arshi yake wa anna allaha fawqa samawatihi kuma Allah yana sama da samman shi wa annahu yanzilu ila sama'id duniya kuma yana sauka zuwa saman duniya wa hujjatuhum ala zalika mecece madogarar ahlus sunna akan haka annusus wal afar nassoshin qur'ani da hadisai da kuma zantutukan da aka samu daga ainihin manyan malamai sai ce wa maqamatu mutaakhiril mutakallimina amma maganar da su mutaakhiruna wato waɗanda suke mu'amala da ilmul kalam da suka zo daga baya baya su suka cewa suke annallaha ta'ala laysa fis sama'i Allah ba a sama yake ba wala alal arshi kuma baya kan al'arshi wala ala samawati baya sama da sammai wala fil ardi baya ƙasa wala dakhil alam baya cikin duniya wala kharij alam baya wajen duniya wala huwa ba'inun an khalqihi bai nisa daga halittun shi ba wala muttasilun bihim kuma baya tare da su wa sai suka ce jami'u hadhihi al ashiya domin duk waɗannan siffofin gaba ɗaya sifatul ajsam siffofi ne na jiki wallahu ta'ala munazzahun anil jism anil anil jismi Allah kuwa ya tsarkaka daga jiki ban san ko kun sha jin suna faɗin irin wannan ba ko Hausa daga cikin su sai Allah baya sama baya ƙasa baya waje baya ciki baya kudu baya arewa baya gabas baya yamma ko kun taba jin wannan to wannan aqida ta ce jahamawa ina fata an gane Allah madaukakin sarki kiyaye sai mu koma cikin matani jama'a mana yace warawa ibn abi hatim fi kitabin raddi alal al jahmiyya al imamu ibn abi hatim ya ruwaito a cikin littafin ar-radd ala al an sa'id ibn amir ad-dubai daga sa'id dan amir ad-dubai imam ahli al-basra shine limamin mutanen basra ilman a wajen ilmi wa dinan da wajen bin addini min shiyukhi ahmad daga cikin malaman imamu ahmad bin hanbali tabbija annahu zakara indahul jahamiyya ya ainihin wato ambaci jahamawa a wurin shi faƙala sai ce hum sharru qawlan min al hum ko sharrun qawlan min al yahudi wan nasara aka ainihin wato ambaci jahamawa a wurin malamin imamu ahmad sai ce waɗannan mutane sun fi sharrin ainihin magana wato magana su ta fi sharri fiye da ta yahuda da nasara وقد اجتمع اليهود والنصارى وأهل الأديان مع المسلمين على أن الله على العرش domin ai da yahudawa da kiristoci da dukkan masu addinai gabaɗaya waɗanda ba musulunci ba sun haɗu da musulmi gaba ɗaya kan cewa Allah a saman al'arshi yake wa hum amma su jahamawa suka ce laisa alaihi shay'un babu abin da yake sama da al'arshi ko kuna me yace eh laisa ala shay'in to lallai dai kan gashi bari mu gani bai ma ishara zuwa ga wannan nuska ba laisa alaihi shay'un yace su cewa suke babu komai akan al'arshi in suka ce babu komai akan al'arshi me suke nufi a fakaice babu Allah madaukakin sarki wa qala muhammad ibn ishaq ibn khuzaima imamul a'imma muhammad dan ishaq dan khuzaima limamul limamai yace man lam yaqul wanda duk bai ce ba inna allaha fawqa samawati ala arshihi Allah yana sama da samman shi akan al'arshin shi ba'inun min khalqihi kuma yayin nesa daga halittun shi wajaba an yustata ba to wajibi ne a nemi ya tuba fa in taba idan ya tuba to babu laifi wa illa idan ya ki tuba fa burbat unuquhu sai a tsari wuyan shi sun ulqiya ala mazbalatin sannan sai a jefar da gawar shi a bola ko shara da Allah ya ta'azza bi natmin rihihi ahlul qibla saboda kada ainihin wato mutane musulmi masu fuskanta alqibla su cutu da warin gawar shi wala ahlul zimma hakanan kafiran amana me yake nufi da almazbala ba wai shara irin wannan da kake gani ta cikin gari ba shara ta can ta bayan gari juji can bola inda ake zubar da bolar gari wato ba za a rufe shi a makabarta ba sai a je can bayan garin da ake tara sharar bayan gari a jefar da gawar shi mala ya ce zakarahu anhu al-hakim bi isnadin sahihin al-imam al-hakim shine ya faɗi wannan magana daga ainihin wato wannan malami ibnu khuzaima da isnadi sahihi wannan magana tana nan a cikin littafin hakim mai suna ma'rifatu ulumil hadith wa qad rawa wa qad ruwa وقد روى عبد الله بن an abbad ibn al-awwam al-wasiti imam ahli wasit min tabaqati shafi'i wa ahmad qala abdullahi dan ahmad ya ruwaito daga abbad dan awwam al wannan malami shine limamin musulmi da ke wasit min tabaqati shuyukh shafi'i bari ji wani abu jama'a malaman ahlus sunna tun a dafa ba su taɓa ɗauko wannan manhajin da mutaakhiruna suka ɗauko ba wai wani malami ya bayyana a gari kaza wani ya bayyana a gari kaza wai a ce su zo su hada kungiya wai dan a rinka tafiya tare ba malamin salaf da ya taba yin haka a abinda kullum zaka ji shine wannan maganar a gari kaza waye malamin su to shine limamin su me yake nufi da limami shi ke jagorancin su akan karantar da su sunna da makamantan haka a gari kaza kuma fa wane a gari kaza kuma fawa ne baya nuna wai sai an dawo an haɗe waɗannan malamai an ɗauki ɗaya an ce shine sarkin malamai ba a taɓa yin haka ba a cikin salaf kowane gari suna da nasu malami shi yake limancin su akan me akan aqida ta gari ƙur'ani da hadisi domin dama shugabancin da yake musu da menene da ƙur'ani ne da hadisi shi ma wancan shugabancin da yake akan me ƙur'ani da hadisi to wai su 'yan baya sai suke fahimta to ai in wancan ya je yana karantarwa wannan ya je yana karantawa wato ai kenan yanzu kai ya rabu kenan a'a rabuwar kai shine wannan yana karantar da qur'ani da sunna wancan kuma yana sukar alqur'ani da sunna amma wancan yana karantar da aqidatul wasitiyya a gari kaza wancan a yana karantar da hamawiyya wancan yana karantar da asfahaniyya wancan yana karantar da tahawiyya babu wani saɓani domin waɗannan littafan su sako ɗaya suke faɗi tare da cewa marubutansu daban-daban ne ƙarshe ran da aka haɗa ɗaliban sai a ga dukkan ma'arifar da waɗancan suke da ita ita wannan suke da ita amma dan girman Allah wannan yana karantar da aqidatu tahawiyya wancan kuma ya je yana karantar da ɗariƙar tijjaniya kuma da nufin cewa ana tafe ne akan aqida ahlus sunna ran da ɗaliban suka haɗu za su fahimci junansu to an samu saɓani kun fahimci saɓani jama'a an samu saɓani kenan to amma ahli sunna da suka kasa gane haka jama'a wai sai suke fahimtar ai in ba a zo an kafa kungiya ɗaya ana tafiya ɗaya ba sai a ce to ai kaga ba haɗin kai tafiyar wai ya kamata ai malaman su rinka taruwa wuri guda suna tattaunawa ai shine haɗin kai a'a haɗin kai ba haɗin kai ba haɗuwar aƙida shine haɗuwar kai misali tun da bin baz yake da usaimin da albani ba su taɓa haɗuwa cewa a zo a haɗu a kafa wata ƙungiya da za a tafi tare ba amma zamani ɗaya suke amma abin mamaki sai ɗalibai sai su buga tambaya bin baz alabafata malam me zaka ce kaza sai ya ce kaza nasir bin al-albani alabafata malam me zaka ce kaza usaimin me zaka ce sai ka ce kaza suna garuruka mabambanta amma sai a ji fatawar ta yi ɗaya daga baya da suka zo suka gama malanta su suka kwanta suka rasu aka tattara maganganun su sai aka gano wasu wurare da suka yi sabani duk gaba ɗaya sabani ne na fahimta ba sabani ne na karo ba yayin da albani zai ce kaza sai usaimin sai ya ce kaza shi ko bin ba sai ya ce kaza sanda albani yake faɗi ba yana faɗin cewa kaza sunna bane dan ya ji cewa bin baz ya ce bid'a iya abin da ya imani da shi ne yake faɗi don haka sai zama abin sha'awa ɗaliban su duk ne ɗaliban bin ba su ne ɗaliban albani su ne ɗaliban usaimin kuma ba su da saɓani a junansu ba su da wata matsala to amma a najeriya kullum sai ga ana cewa wai to ya ba za a zo a tafi tare ba ga malamai kana ji na sunna wannan yana gari kaza shi yake musu jagoranci wannan yana gari kaza wannan yana gari kaza jagorancin nan da suke me suke karantar da su sunna suke karantar da su don haka ahalus suna ku gane ko da kun zo kun haɗu idan har haɗuwa ce akan makirci ba abin da za ta ƙara muku sai sharri idan ku kuna mabambantan garuruka amma kowa yana karantar da iya gaskiyar da yadda da ita to wallahi kanku a haɗa yake haka mata ku gane wannan jama'a domin kullum mutane sun kasa gane wannan hakikar don haka wannan tunanin ya faɗo har masu da'awar salafiyya yau fiye da shekara goma aka tado cewa wai za a kafa majalisi na ainihin wato salafiya kaza kaza kaza kaza to shikenan majalisi sai juye sai zama kungiya daga ina wannan fikirar ta taso daga Kano to wannan tafiyar tana nan a Kano sai ta fara cin junanta e, ita e, ita din domin ta ɗauki sura ta kungiya a cikin tafiyar ta salafiyun din sai waɗannan na ganin su salafiya ne amma ai wane da wane ba su karatu jami'ar islamiyya ba ta ba su iya ba wane da wane da wane su kuma sun yi jami'ar islamiyya da su da su wane to wane kuma ai kulliyatu shari'a yi wane ai lugal arabiya yi mu ko ai hadisi muka yi wane ai qur'ani yi dan me zai magana akan aqida wane ai da first class ya fita wane ai da musharaka ya fita wane da ya fita ai ma ya kasa yin masters sai zama wannan abin sai ya zo ya rarraba su ana nan sai sharrin yan siyasa sai ya zo sai pdp ta janya wannan ampp ta janya waɗannan sai suka koma kuma tsakaninsu suna wa junansu raddi saboda haka sai sai kasa gane asali dama ashe da ne kansu yake a haɗe don ba da suke awar, kowa yana anguwarsu wannan ji labarin wannan ya faɗi kaza sai ji yana ƙaunar shi in suka haɗu sai rungume shi to ana zuwa aka haɗu wata rana sai wani gwamna ɗan siyasa sai ya kawo miliyan kaza sai ya ba su a dare guda sai suka rabu biyu waɗannan suka ce za su karba waɗannan suka ce ba za su karba ba tun daga ran nan har yau a cikin sabani suke saboda haka jama'a ku kiyaye manhajin da muke bi ba manhaji ne na cewa wai sai an zo an haɗu da ainihin jiki da jiki ne sannan ake tare ba aqida in ta haɗu shine alherin da ake gani ko kun fahimta jama'a malam ya ci gaba da cewa min tabaqati shuyukh shafi'i shi wannan malami mai suna abbad dan awam alwasiti aka ce shine limamin mutanen garin wasit yana daga cikin sa'o'in malaman shafi'i wa ahmad da ahmad ya ce. kallamtu bishira al muraisi na yi magana da bishiru al muraisi to kun ji fa kun ji bambancin waɗannan malaman da sauran su waɗannan malaman su sun haɗu da 'yan bidi'an ne waɗanda suke faɗan magana aƙida baki da baki haka nan ƙasar jama'a duk waɗannan da suke kirkiro a jama'a ba za mu ce alhamdulillah ba sai mu ce masha Allah duk mun haɗu da su saboda haka daga bakin su muka ji muguwa da su ba wai a kasar muka ji ba misali jama'a yanzu dan gungun Usman ɗan gungun shi yake jagorancin da'awa ta mu'tazilanci a Najeriya da'awar da ake cewa ainihin yan kato ko wai yan qur'aniyuna a ce mace tana ainihin wato sallah tana ainihin haila to za ta yi sallah saboda qur'ani bai hana ba a ce sallar juma'a babu dalilin da za a ce a yi ta sallah raka'a biyu da dai duk makamantan ire-iren waɗannan to yanzu dan gungun din nan jama'a idan ka je ka ji kaset din shi a Nijar idan ka ce wannan mashirmanci ne sai a ce wannan din da ce wannan mashirmanci ne na zauna da shi ni da shi sai a ce kai ka isa ka zauna da wannan to waɗannan malaman su sun zauna da waɗanda suka ƙirƙiro bid'an ne kamar yadda a yanzu a Najeriya misali mu da su zazzaki tare muke zama ana buga magana ba wai mun ji labarin zazzaki ya zama ɗan shi'a bane ba wai mun ji labarin zazzaki wani mutum ne daga nesa ba amma in ka tafi a gashuwa ko fatusko in kai magana sai kai ka isa ka ce ka taɓa magana da zazzaki mu da muka je gidan sai da muka kwana tara amma bai fito mun gan shi ba kai ka isa ko kun fahimta jama'a idan muka zo muka ce Muhammad Yusuf fa ga aqida shi ga abubuwan da yake ci sai a ce kai din kai ka ma san Muhammad Yusuf tukuna to waɗannan malaman gashi suna cewa yi ce tu bishiran ni na yi magana da bishir almuraisi shi bishir almuraisi ɗin wanda ya kirkiro aqidar wa ashaba bishir da almajiran shi fara'aitu akhira kalamihim sai na ga dai ƙarshen maganar su tika tika tik yantahi ila an yaqulu laysa fi sama'i shay'un karshe dai duk abin da suke so su ce shine babu komai a sama suna son su kora Allah duk wata shan fanya da suke so suke daga karshe kawai su ce Allah baya sama yanzu kun ga menene yanzu wanda bai zauna da su ba sai ce ai baka san bishir bane da ka zauna da bishir da ka jiyar da bishir yake shi shine malamin ce to ai na san shi na zauna da shi ko kun fahimta jama'a wallahi jama'a bari ku ji shekaru biyar da fitinar su Muhammad Yusuf ta fara tasowa wallahi sai da naje har garin da mahaifin shi ya fara zama yana wa'azin cewa boko kafirci ne aka koro uban shi kuma na zauna da sarkin garin ne wanda yanzu da ya rasu aka nada sarki abubakar shine a garin gashuwa abubakar umar to umar sulaiman wanda yanzu aka sa wani hostel gashi nan a abu Suleiman Hall wannan sarkin shine sarkin gashuwa dan boko ne a hannun turawa ya karatu ya kasance yana ɗiban 'ya'yan talaka yana zubawa a boko baban Muhammad Yusuf sai zo ya fara cewa bokon nan kafirci ne ka a sake a sa yara sai sarki Umar ya kore shi daga gashuwa a lokacin ne ya dawo ingazarma ya zo ya zauna nan ya haifi su Muhammad Yusuf ƙarshe 1980 aka kashe shi ya zo daidai rijiyar zaki zai kawo mai tatsi ne ɗauki to kun ga duk mutane da muka zo muna program a rediyo wai sai suna mamaki wai albani yana zariya yaushe ma sarkin gashuwa na yanzu da na aika mai da kasusuwan da muka yi da muka zo muka haɗu da shi a taro sai ce malam albani kenan ya ce ashe shekarar nan da ka ɗauke ni bincike ba ka tafi ni ban sani ba don yana darekta a damaturu na je na same shi nace ina so ka kai ni wurin sarki akwai wata hira da zamu yi da shi yace wanne sarki nace baban mu yace ayo wannan ai mai sauki ne muka tafi kuwa muka je muka tattauna a lokacin da ake wannan gwagwarmayar da baban Muhammad Yusuf shi sarkin da na hira da shi shine wazirin gashuwa a lokacin don haka yana da kyakkyawar musamman me ya faru na je ba ni cikakken labari da tarihin wannan fa shine aikin da malaman hadisi suke tinda to balle mu da muka zo bayan su ba za mu kwaikwaye su ba ma'ana za ka faɗi labari ne kawai ka yanka da ka to wai malaman ƙasan nan da yake sun zauna ne turus yana jiran a kawo mai kaset idan ya ji kaset ɗin daga nan ne zai ce na fi ji kaset ɗin nashi ku saurari wani kaset na malam ja'afar da ya a bauchi a su muhammad yusuf yana cikin bayanin sai wani ya ce wa malam ja'afar ni na ganin malam baka san muhammad yusuf ba ne su malam ja'far ya dariya ya ce a'a kai ne dai baka san shi ba yace kai ka taba ganin shi yace a'a ni a kafin nake jin shi yace to ni ya zauna gaba na yayi karatu shine matsala so matsalar mutane shine wato su suna fassara kowa ne da yadda suke suna fassara kowa ne da yadda suke kai ka zauna ne to abin da ya zo maka na bayani ka samu abin da bai zo ba fa kai ba za ka bi ba dan hakan abu ya zo sai a rude a kasa gane ina za a samu bayani akai abin duk da ya kai ni nake wannan magana jama'a ga shi wannan malami ne daga cikin malaman farko yake cewa ya zauna da asalin bishir bishir din nan ba ku manta ba shine ran nan muka kawo littafan nan guda biyu faɗa muka ce gashi imamu darim ya rubuta littafan nan ya raddi akai gashi raddul imam darimi usman ibn sa'id ala bishir al-muraisi al-anid ya zauna da shi ne don haka ya san shi shine ya rubuta wannan raddin da haka malaman hadisi waɗannan mutanen yan bid'a sun san su ne jama'a za ka ji suna magana su ce muna faɗin wannan maganar muna shaidar da Allah ya tsaye da mu a dandalin alkiyama ya tuntuɓe mu ba ma tantama a kai amma da yake masu sauraron sun saba ƙarya ko sun saba jin ƙarya ta ce da Allah ka ji mutane ba su san shahadatul lahi ta fi komai wahala ba duk abin da ka ce a bari in an je lahira Allah ya bincike ni ka gama ƙure magana fakat sau da haka jama'a yadda ake shi ne idan ɗan bid'a ya ƙirƙiro bid'a shi kar ku bari ku ji labari ku yi ƙoƙari ku je ku zauna da shi a 1985 wani cikin malaman ahalus sunna ya zo da wata aƙida ƙasar nan jama'a aka zo aka ce ya ce kaza ya ce kaza muka ce a kawo kaset aka kawo kaset muka ji to sai zama yanzu zamu iya zuwa mu tinkare shi mun ji wani kaset kamar muryar ka ce tana cewa kaza da kaza ya ce gaskiya ne menene hujjaka akan waɗannan abubuwan ya kawo hujja muka tattauna muka tabbatar ba hujja ba ce amma ya ƙi barin wannan aƙida sai muka koma mu nemi raddi Na haka har yau ba mu faɗi wata magana a kan shi wadda muka baya daga baya muka ce jama'a gaskiya magana da muka faɗi akan wani mun gane kuskure ce ba saboda research iri biyu ne a cikin aikin bincike akwai field research akwai kuma table research akwai research da zaka zauna akan tebur shine kai ta jawo littattafan nan kana bincikar ka kaza akwai kuma research din da zaka je ne fage da fage ka zauna ka ji yaya tarihin abin yake to malamai kuma suna bawa wannan kima saboda wani lokacin yana baka abin da babu shi a littafi ko kun gane jama'a Allah madaukakin sarki ya muke mu malam yake cewa وعن عبد الرحمن بن مهدي كون هكذا بابا عبد الرحمن بن مهدي الإمام المشهور الإمام nan shahararre. annahu qala cewa yayi shi laysa fi ashabil ahwa'i sharrun min ashabi jaham daga cikin duk mabiya son zuciya babu waɗanda suka fi ainihin wato sharri fiye da mabiya jaham wato jahamawa yaduruna ko yaduruna ala an yaquluna ala an yaqulu sai gaba suna kewaye kewaye akan su ce laysa fi sama'i shay'un ai ako ara wallahi Allah yunakahu yace sai ka ga suna ta kewayawa suna ta kewayawa akan duk abin da suke so dai su ce shine me laisa fi sama'i shay duk inda suka kewaya suka kewaya so suke ce maka babu komai a sama sai ce ara wallahi na rantse da Allah ne ina ganin Allah yunakahu kada auren musu da 'ya'ya wala yuwarrasu kada kuma a ba su gado idan wani nasu musulmi ya rasu to kada auren musu yana nuna ba a yarda da musuluncinsu ba kada a ba su gado to shi ya fi fito da magana karara domin matukar mutum musulmi ne ba a ba shi gado matukar aka ce ka a ba shi gado to ba a yarda da imanin shi ba to kun ga wannan maganar kuma ni ta taimake ni wajen in cewa ahalus sunna yanzu a Najeriya wanda di ya zo zai auri yarka ka tsaya ka yi bincike abin da bature yake cewa thorough research ka tsaya ka yi zurfin bincike ba don komai ba saboda irin waɗannan fagamniya da ke faruwa na aƙida wallahi al'azim jama'a za ku yi mamaki akwai wani littafi cikin tafamu a makarantar nan yanzu nan nake nazarin shi in fa na so in taho da shi nan za ma mu aje kofi ɗaya nan yana tarihin malamai ne na hadisi tun daga da har yanzu Dr. Rabi Abdulhadi Madkhal ya rubuta ana faɗin malaman muqbil muqbil malamin nan na hadisi na ƙasar Yaman daga cikin malamai shi aka ce akwai malam Muhammad Nasiruddin Al-Albani amma Albani ya ban fi da yake kullawa mukubil yana zuwa tare da shi da wasu waɗanda suke suma ɗalibai ne salafiyuna sai malam Rabi'u ya ce ko da ike yanzu wasu daga cikinsu da yawa sun koma sun zama 'yan ƙungiyar takfir wato sun zama 'yan boko haram don haka muƙubin ya fi kowa saninsu yake tuna asirinsu don tare suke kun ga maganar mu da nake faɗi ran nan cewa asalin dama daga irin wannan tafiyan ne wani sai ya zarɓaɓin fahimtar me ake nufi da wata magana misali yanzu can baya da muka ji cewa mutumin da aka ji shi da wannan aƙida ita ce me a datse wuyan shi a je a jefar da gawar shi a juji to me ake ce maka wannan hukunci ne to implementation na hukuncin fa zartar da hukuncin fa to wani abu ne kuma daban to yanzu da zaran ya ji wani ya faɗi haka in yayi yunkurin ya kashe shi in ka ce a'a ai ga matakai da ya kamata sai ce ai kai ka faɗa mana hukuncin don haka yanzu ka zama matsoraci ba da gaske kake ba a shi. ko kun fahimta jama'a akwai kuskure a wajen fahimta to ga shi yake cewa sun zaka ga suna ta kewaye kewaye ba sa son su ce ainihin Allah a sama yake so suke su ce ba komai a sama وروى عبد الرحمن بن أبي حاتم في كتاب الرد على الجهنية malam abdurrahman dan abi hatim ya ruwaito a cikin littafin raddi ga jahamawa an ina son ku gane fa wannan littafin jama'a littafi mai wannan sunan ya fi guda hamsin a musulunci yanzu nan gabana na wani littafin ne ar-raddu alal jahamiyya amma na darimi ne kun gan shi nan ga wani shi ma can na imam bukhari ne ar-raddu alal jahamiyya gashi na imam bukhari yana nan muna da shi ma'ana littattafan karka ji ar-raddu alal jami'a malamai da dama sun yi musu raddi ar-raddu alal jami'a darul yayi bukhari yayi ibnu manda yayi imam ahmad yayi gashi kuma kana jin abdurrahman dan abi hatim shi ma ya ruwaito a cikin wannan littafin an abdurrahman ibn mahdi daga abdurrahman dan mahdi qala abdurrahman yace ashabu jaham mabiyan jaham yuriduna an yaqulu su suke su ce inna Allah lam yukallim Musa Allah bai taɓa magana da annabi Musa ba wa yuriduna an yaqulu kuma so suke su ce laysa fis sama'i shay'un babu komai a sama wa inna Allah laysa 'ala al so suke su ce Allah baya saman al'arshi ara ni ina ganin an yi tabu a nemi su tuba kafin a hukunta su fa in tabu in suka tuba to sun zama ƴan uwan musulmi ahlus sunna wa illa in kuwa suka kifa ukilu to sai a kama su a kashe su to sai ku dawo magana mu da muka karanta jiya maganar ita ce kun ji wani alkali salafi da ya kama wani ya daure shi akan me wannan mutum ya ce Allah ba a sama yake ba da aka fito da mutumin ana ai wannan ana ganin ya tuba da ya jaraba shi ya ce ka yadda Allah akan al'arshi yake ya ce eh sama da halittun shi yayi nisa da gare su sai shiru ya ce bai tuba ba kuma da shi yanzu me wannan magana take nufi dole ne a samu ahalus sunna a cikin sistem na gudanar da mulki don haka daga cikin aikin da ahalus sunna za su yi wajen yada wannan da'awa na ɗaya magana da muka faɗi da su wannan da'awa dole a zo ana karanta ta da turanci yadda ake bayaninta da larabci domin waɗanda ba hausawa ba a tafi tare da su na biyu hausawan da suke sun fi fahimtar turanci fiye da hausa saboda sun daɗe a cikin rayuwar boko akwai su da yawa da yawa yau akwai hausawan da in ka zo kana turanci sun fi fahimta ka fiye da abin da kake cewa da ainihin hausa hausawa ne kuma sannan na uku fa domin yau kusan duk wani da zaka samu akan wata kujera ta mulki ko ta sarauta to zaka same shi yana jin turanci to ina ba shawara wannan mataki ne na farko duk waɗanda ke jin turanci jama'a su samu wani yanki na lokutan su suna darusa da turanci na biyu gidajen sarakuna mataye da 'ya'yan sarakuna a rinka aika musu da kasusuwa da dvd da sidina sannan na uku don yaɗuwar wannan aƙida da manufarta a rinka zuwa ana yin majigi a ƙauyuka da anguwanni yanzu majigi ya fi komai sauƙi za ku tafi ne kawai da projector in kuka je da projector kuka haɗa shi da video mashin ko dvd shi shikenan kuka samu farin ƙyalle a bango kawai sai ku haska da janareton ku i pass my neighbor duka duka naira dubu hamsin za ta yi aikin generator i pass my neighbor dubu sha uku ne sannan sai ne sai projector ana samun hannun dubu sha biyar dubu ashirin to sannan sai ne dvd machine naira dubu biyar hannun dubu uku akwai shi kenan fa sai kyalle da za ku samu kuka sami yadi ashirin kuka hada kuka je kuka kafa kusa kuka ce yau za a yi majiki ku je ku tara yaran anguwa su taru kuna ganin wai abin ba zai tasiri ba ku harba musu hoton malamin a bango su gani a ce gashi nan mai wa'azi ne a jikin bango wani ya zo kallon technology ne daga nan zai zama hali sunna to sa nan ku rinka rarraba kasusuwa ku rinka rarraba su ku rinka buga littattafai pamphlets kuna rabawa saboda wannan al'amarin yana da sauki a musulunci za ka je ka raba musu ne saboda me saboda gaskiya ce kake raba musu baka da shakka wani yin rabbi din mana ba abin da ya shafe ka sannan sai a wuraren ayyukan hajji jama'a barafa wata muguwar aƙida ta so ta bullo a cikin alhazai za ku yi mamakin shugaban alhazai na wata jiha fa ɗan boko ne amma abin da yake ce mu ne ce malam bana akwai aiki a kanku don ga wata aƙida za ta bayyana kuma ku muke sa ran ku tare mana ita ma'ana idan ba ma zuwa aikin hajji domin da'awa akwai matsala domin nan ne zaka ga mutum ya kwana uku baya komai saboda ya je ibada in ka zauna za a karantar da shi zai saurare ka jama'a kun fahimci wannan da kyau Allah maraukakin sarki ya taimake mu to lallai ne dole ne a ga an yaɗa waɗannan abubuwa wa anil asma'i babban malamin harshen larabci kuwa mai suna al-imamul allamatul asma'i asalin sunan shi abdulmalik dan ƙuraib dan abdulmalik dan aliyu dan asma al-asma'i kun ji asalin kakan baban shi shine asma'u din shi sunan shi abdulmalik sunan baban shi Qurayb, sunan kakan shi abdulmalik sunan baban kakan shi ali sunan kakan kakan shi asma shine ake ce mishi al-asma'i al-basri mutumin ƙasar basra babban malami ne masani game da ainihin harshe na larabci hatta imamu ahmad ma ya yabe shi imamu zahabi da kanshi cewa ya al-imamu al-allama al hujjatul adab yace mai lisanul arab shi kanshi asma iya ce lisanul arab ne harshen larabawa ne ko harshen larabci ne to asma iya ce kama ya ce kadimatin ra'atu jaham matar jaham ta iso fa dabbarin sai ta sauka a dabbarin gashi ya ce nisbatun ila dabbara aljilud asluha dabbara ya dubu ko dabgan wa wa dibaru sahibul hirfa ma'ana sai ta sauka wurin masu jima an san majima ko masu gyara fata fa nazalat dabbarina fa qala rajulun indaha Allahu ala arshihi matar jihamu dan safwan shugaban wannan kungiya da ke cewa Allah ba a sama yake ba sai ta je ta je bakunta sai ta sauka wurin wasu majema sai wani mutum ya ce Allah yana saman al'arshi faqalat sai ta ce mahdudun ala mahdudin yanzu kana nufin kenan ka iyakance wa Allah akan wata iyaka daban qala al-asma'i sai asma'i yace kafiratun bi hadhihi al-maqala ta zama kafira tun da ta faɗi wannan magana ma'ana idan aka ce Allah na sama idan ka ce yanzu ka yi wa Allah wuri kenan to ka zama kafiri amma wannan kalma gashi ita suke faɗi ce yanzu da ka ce Allah yana sama yanzu ka yi wa Allah wuri kenan ka iyakance wa Allah cewa a wuri ka za yake imamul asma'i ya ce wannan maganar kafirci ce وعن عاصم ابن علي ابن عاصم شيخ أحمد والبخاري وطبقتهما عاصم تن علي تن عاصم ما لم إمام أحمد نيد بخاري دكما سوى إنسو قال يتي ناظرت جهميا ناي مقابلة دون بجهمي فتبين من كلامه أنه لا يؤمن أن الله أن في السماء ربا sai al'amari ya bayyana a cikin maganganun shi cewa wannan bajahame bai yadda cewa a sama akwai ubangiji ba jama'a kun fahimci wannan da kyau warawal imam ahmad imam ahmad ya ruwaito yace haddathana surayj ibn nu'man qala sami'tu abdullah ibn nafi' sair ko qala sami'tu malik ibn anas yaqulu malik dan anas imam malik mai shugaban malikawa yace allahu fis sama'i allah na sama wa ilmuhu fi kulli makanin amma ilmin shi na ko ina la ya min ilmihi makanun babu wani wuri wanda babu ilimin Allah a wurin amma shi Allah yana sama yanzu ne risala da ya faɗi wannan magana ashe ya yi daidai da imamu malik ne wannan magana kuma tana nan a cikin littafin as-sunna dan gidan imamu ahmad abdullahi shine ya ruwaito ta Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu wa qala shafi'i al imamu shafi'i ce khilafatu Abubakar bakrin haqqun khalifancin abubakar gaskiya ne qadaha Allah fi sama'ihi Allah ne ya hukunta ta tun a saman shi wa jama'a alaihi quluba ibadihi kuma ya tattara zukatan bayan shi akan wannan khalifanci me yasa ibnu taymiya ya kawo mana ainihin wato wannan maganar ya kawo ta ne dan ya tabbatar da cewa qabaha fi sama'ihi Allah a saman shi ya hukunta wannan khalifanci na abubakar sannan kuma zukatan muminai suka haɗu a kanta ina so mu yi amfani da wannan damar mu ɗan tsaya mu ɗan tattauna wannan matsalar jama'a yanzu kun ga imamu shafi'i ne yake so nuna maka ko ba baka yarda da khalifancin abubakar ba a sab da aka naɗa shi to amma abu ya riga ya faru to me kamata sai ka karɓi abin da Allah ya tsara sai a ci gaba to amma ɗan shiya sai ce a'a don haka har ya zama alama ta farko da ake gane mutum ɗan shi'a ne kana haɗuwa da shi ya yi ƙoƙarin rugurguza khalifancin abubakar ya tabbatar maka da khalifancin aliyu jama'a misali yanzu kowa ya san abin da ya faru june 12 ko june 12 na marigayi abiola ko da shi da ibb to yanzu idan ka ce ai abiola ne shugaban kasa a'a abiola was having the mandate amma the power fa was not with him to power ita ce ake considering me ake nufi da power ita ce mulkin an rantsar da shi an bashi a'a to bai samu power ba amma kuri'a fa ya samu saboda haka kaddara aliyu ne kake ganin ya dace shi ka sa wa ƙuri'a to amma who hold the power who held the power wane ne ya rike karfin mulkin abubakar to haka kuma aka tafi har lokacin da aliyu ya zo ya zama amma ɗan shi a irin Khumaini sai ya ce daga sadda annabi ya rasu har zuwa lokacin da aka kashe Usman, musulmi sun zauna shiru ne ba tare da khalifa ba duk duniya sai ran da aka rantsar da aliyu to daga ran nan ne musulmi suka samu khalifa kuma wannan magana duk dan shi'a ko bai faɗe ta ba yadda da ita dan in ka tashi zai ce maka bayan annabi sewa sai ce maka sai abubakar bayan annabi sai ce maka sai aliyu to waɗannan lokuta fa sai ce ai gwamnati ne na murɗiya don haka ba a yarda da su ba ahalus sunna kuwa suka ce ko da gwamnati ta hau ta zama ta murɗiya ce amma ta riga ta faru in kuka zuwa tarihi dole ku kirga ta yanzu ba gwamnatin murdiya ba gwamnati ma interim government irin gwamnati shonikan za ka zo mulkin najeriya ne ka ce baka san wani shonikan ba ka zo ka ce to ai ba wanda ya zaɓai sannan shi kuma ba inda ya juyin mulki amma almuhimmu a wannan lokaci waye ya rike kasar a matsayin shugaba don haka ba yadda ka iya da shi ma'ana yanzu ahalus sunna suna ɗaukan hukuncin Allah ko da ba haka suka so ba haka ya kamata domin ne la radda li qada'ihi abinda Allah ya hukunta ba wanda yanzu jama'a ya za yi a cikin tarihin musulunci ka iya cire shekara biyu na khalifancin abubakar da shekara goma na khalifancin umar da kuma shekaru goma ko shekara sha biyu na khalifancin sayyidina Usman shekara goma ma'ana shekaru ashirin da biyu ka ce waɗannan shekaru duk an zauna ne zaman banza babu khalifanci kuma in shi annan fa su suke cewa bai kamata a ce duniya ta zauna kwana ɗaya babu khalifa ba in ka ce a yau waye khalifan ku sai su ce yana cikin sirdabu samira yana cikin rami a samira yanzu nan bai kamata a zauna a yanzu babu khalifa ba amma ya kamata zamanin su sayyidina ali su koma su zauna ba su da khalifa saboda haka jama'a abin da yasa nake wannan maganar magana ce ta kama shafi'i ne yake cewa khalifancin abubakar hukunci ne da Allah ya riga hukunta shi a sama sannan to ga magana ta gaba yace wa jama'a alaihi quluba ibadihi ya tattara mishi kuma zukatan bayan shi ya hada su akai kun ji maganar da muke maku shekaran ji a karatun nan na kasar 22 cewa da abubakar ya zama khalifa dukkan musulmi gaba daya sun tattaru sun bi shi wannan magana da suke cewa wai an je ana ta jayayya a wajen rumfarsa kifa ƙarya ne fa ruwayoyi ne na ƙarya wanda ibnu jarir da tabar ya ruwaito su don bayyana ƙaryarsu amma ingantaccen ruwayar zaman saƙifa fa bai wuce minti biyar ba zuwa minti goma domin duka duka magana ba ta wuce rabin shafi da kwata ba imamul bukhari ya ruwaito ta amma an ka je ka samu tarihin a ƙaryar sai ka ji kamar an zauna ne an yi taro tsakar dare ya an kwanta an je an dawo an yi asuba an je an yi azhar sai ga labarin sun tsawaita maka shi me yasa saboda makaryata ne suka ruwaito don haka khalifancin abubakar gaskiya ne wannan shine ya haɗa 'yan shi'a faɗa da ainihin wani malami na shi'a a iran musa al-musawi mai littafin ashi'atu shiatu wa tashih yace ba shakka mu shi'awa ne ya ce kuma mu muna daga cikin musawa ma'ana salsala su ɗaya da kumaini ya ce amma kuma mu Allah ba zai yi hukunci mu ce ba mu karɓa ba ya ce gaskiya Aliyu muka fi so ya zama khalifa to amma Allah ya tsara cewa Abubakar ne mun karɓa Allah ya tsara cewa Umar ne mun karɓa Allah ya tsara cewa Usmanu ne mun karɓa daga baya Allah ya kaɗo mana ita yadda muke so to abu ya mana daidai amma ya ce ba ma jayayya da ainihin abin nan da Allah ya tsara sai ta kawo littattafai nasu na magabata ya ce kuma duk magabatan mu haka suke ya ce amma daga baya ne makiyan mu suka shigo suka gurɓata mana aƙida kun san da ya rubuta littafin mai suka ce sai kuma ya ce ai fahad ne ya bashi a ai kuɗi aka bashi ya haka ku karanta shi ya faɗi haka a cikin wancan littafi lillahi summa littarikh lillahi summa littarikh yace muna rubuta tarihin gaskiya ne saboda Allah yace saboda kuma ba za ka iya canza tarihi ba yanzu jama'a ku gaya min wannan karatun da muke yana cikin tarihin mu ka gaya min yanzu zai za mu iya canza wannan abu yanzu waɗannan abubuwan duk da ke faruwa bangare ne cikin tarihin mu to tarihi ko ka faɗe shi dan Allah ko kuma ka faɗe shi dan shi tarihin haka yake dan in baka faɗa ba zai bayyana ko kun fahimta jama'a shi yasa yayi littafin yace mishi lillahi summa litarikh to ya kamata duk ahli suna samu wannan littafin lillahi summa littarikh domin shekaru uku da suka wuce sai da yan shi'a na iran da wasu kasashe a makka sai da suka kai kara akan cewa an zo ana raba littafin yan uwa ahli sunna ne suka sa aka je aka bugo littafin a ƙasar masar shi ne yasa ga yanzu littafin ya yadu aka tafi da shi wurin aikin hajji aka tarabawa aka yi tarabawa to duk ire-iren waɗannan littafan ya kamata a zauna a fassara su mu dai abin da muka yi don mu sauƙaƙe shine mun ɗora su akan intanet yanzu kana duba www.fnoor.com za ka samu waɗannan littafan gaba ɗaya duka kwashe su kyauta kuma sannan kuma duk wata muƙabala da aka yi jama'a yanzu mun gama saka ta akan ainihin abin nan akan akan wannan website din zaka ji ta ma kana so akwai inda ka ga video clip ɗinta manya-manyan mukabaloli da aka yi da manya-manyan 'yan shi'a na duniya irin su kazwini da sauransu aka kule su suka kunyata tashar ainihin mustaqilla ta rinka sawa duk waɗannan mun ɗibe su an zuba su akan intanet jama'a wannan shine dan abin da zamu iya yi ya rage fassara waɗannan littafan kuma ana samun ɗaiɗaiku yanzu jama'a ana ta ƙoƙarin haka domin jama'a waɗannan littattafan ba su ibnu taymiya su rubuta mana yanzu muna amfanuwa ba mu ma dole mu rubuta yan baya su su amfana Allah ya taimaka to mana yake cewa wa fi sahihi daga cikin aini wato a cikin sahihul bukhari an anas daga ainihin anas Allah madaukakin an anas bin malikin qala anas dan malik yace kanat zainabu zainab matar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ta kasance taftakhiru ala azwajin nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama tana yi wa matan annabi alfahari ta kulu tana cewa zawwaja kunna ahali kunna iyayenku da kakanninku da ƴan uwanku danginku su suka aurar da ku ga manzon Allah wa zawwaja minallahu min fawqi sab'i samawati ni kuwa Allah madaukakin sarki ya daura min aure ne da annabi daga sama da sammai bakwai a ina muka ji haka ma qaba zawdun minha watara ha dan haka ba wani limamin juma'a ko limamin anguwa Allah da kanshi ya ɗaura wa Zainabu aure daga saman bakwai hadisin yana nan cikin sahihul bukhari kuma da ayar a cikin ahzab ta talatin da bakwai Allah madaukakin sarki ya taimaka ya ce wa haza qawlu wa haza mislu qawli shafi'i kun ga wannan magana ta so kama da maganar shafi'i maganar shafi'i ma ba ya ce Allah ya hukunta khalifancin Abubakar a saman sammai bakwai ba to wannan ma gashi ta ce ku dukkan ku a gidajen ku aka ɗaura aure na ku an ɗaura shi ne a sama da sammai bakwai yanzu zainab tana cewa Allah yana ina kenan yana sama wa qissatu abi yusuf sahibi abi hanifa mashhuratun fi kitabati bishr al-muwaisi sannan malam kuma yace ai kissan nan ma wadda ta faru da almajirin ainihin abu hanifa mai suna abu yusuf shahararriyar kisa ce game da neman bishir almuraisi ya tuba hatta haraba minhu har ya gudu daga wannan malami mai suna abu yusuf lamma ankara sifat yayin da ya inkarin siffofin Allah wa azhara qawla jahamin je ya ci gaba da bayyana ainihin wato aqida ta ainihin wato jaham qad bakara ibn abi hatim wa ghayruhu yace al-imam ibn abi hatim da shi da ainihin wani shi sun ambaci wannan kissa jama'a ku dan yi hakurin karanto mana wannan kissa dan mu je ta yanzu malawa ya dan ba mu kanunta ne yadda kissar ta zo ta zo a cikin littafin al-ulum lil ali al-ghaffar na al-imam az-zahabi a shafi na ɗari da sha biyu hakanan ibnu abi hatim ya ruwaito ta ya ce حدثنا الحسن بن علي بن مهران حدثنا بشر بن موسى الخفاف قال جاء بشر بن الوليد الكندي إلى القاضي أبي يوسف بشر المريسي يذكر بشر دان أينه وليد الكندي يزور القالي أبو يوسف فقام له سيتي دني تنهاني عن الكلام ran alkali ya daɗe ni ne wa'azi ne ni malami ne ina wa'azi ka hana ni wa bishirun almuraisi wa ali al'ahwal wa fulanin ya takalla muna. amma kuma ka bar bishir da ali al'ahwal da wada da wana su kuma suna ta wa'azi suna ta yada nasu a ƙidojin amma ni kuma kaya yi amfani da ƙarfin alƙalanci ka hana ni kana sai ya ce da shi alƙali abu yusuf ke ne ya ce da shi wa ma ya su a wurin nasu wa'azin ne suke cewa qala sai ya ce yaquluna cewa suke Allahu fi kulli makani cewa suke Allah na ko ina fa Abu Yusuf sai Abu Yusuf alqadi ya ce alayya bihim aje a kawo mini su fantahau ilaihi sai aka je aka kawo su wa qad qama bishrun فجيء بعلي الأحول وبالآخر شيخ فقال أبو يوسف ونظر إلى الشيخ لولا أن فيك موضع أدب لأوقعتك فأمر به إلى الحبس wa duribal ahwal wa tuwufa bihi kun je da kissa take da aka zo da ainihin wato su waɗannan mutane guda uku baki ɗaya shine fantahau ilaihi da suka iso gare shi wa qad qama bishrun shi bishir ya tsaya bai zo ba shine ma'anar da aka faɗi a can ba ya gudu faji'a bi aliyin al-ahwal sai aka zo da aliyu al-ahwal shi ɗayan da aka faɗi wa bil akhar shi kuma ɗayan da ba ambaci sunan shi ba tun farko sai aka zo da shi shehun ya manyanta faƙala abu yusuf wa nazara ila sheikh da abu yusuf ya dubi wannan tsohon ya dube shi sai ya ce kai co laula an na ka maudi a adabin ba don a jikinka akwai abin da ya kamata in girmama ba furfura yake ishara la'auqatuka da na doke ka fa amara bihi ila alhabs shi ce ku je ku rufe shi wadrib al-ahwal amma shi al'ahawal wancan da yake matashi ne fa sai sa aka da kai wato wufa bihi kuma aka kewara da shi duk gari aka gan shi shi ko bishir fa sai ya tsaya can ya gudu da ya ji ana neman shi ka ji yadda kissar take jama'a kun ji wannan da kyau Allah madaukakin sarki ya taimake mu to sai ya ce wa qala abu abdullah muhammad ibn abdullah ibn abi zamani babban malami mai suna baban abdullahi muhammad dan abdullahi dan abi zamani wannan babban malami ne jama'a muna nan da wasu manya-manyan littattafai nashi a makarantar nan muna da tafsirin shi yana da tafsiri sannan muna da littafin muntakhabul ahkam littafi ne na fiqh bar ku ji abin da yace al-imam al-mashhur ɗaya daga cikin shahararrun malamai ne limamai min a'immatil malikiya daga cikin malaman malikiya fi kitabihi allazi sannafahu fi usulis sunnah a cikin littafin shi da ya rubuta wanda littafin nashi ainihin wato littafi ne a abin nan eh, akan aqida akan usulus sunna qala fihi ga abin da ya faɗi a cikin littafin Ya ce babul imani bil arshi babin da ke bayani akan yadda da al'arshi jama'a kun ga wani tsohon littafi da muke da shi a makarantar nan wannan littafin ya tattara duk waɗannan littafan kusan littattafai hamsin ne a nan haɗe yan ƙanana ƙananan littafan nan da kake jin ibnu taymiya na hujja da su shine aka samu wani malami ya rubuta hada su yace aqaidu a immati salaf gashi ne yace تتضمن عقيدة الإمام أحمد wa الثوري والغميدي وعبد الغني wa أبي Kudama, ya tattara su baki ɗaya. da wasu 'yan ƙanana ƙanana ƙanana wani littafin ma shafi biyu ne biyu ya haɗa ya tattara su a nan gasu to a cikin ire-iren waɗannan littafan in ka zauna kana karantawa sai ka ga daga ƙarshe aƙidar malaman musulunci gaba ɗayanta guda ɗaya ce shine abin da wannan ya faɗi shi wancan yake faɗi shi wancan yake faɗi shi ne magana da muka faɗi amma ba a taɓa ruwaito cewa sun kafa ƙungiya ne guda ɗaya ba saboda dukkan su kowa ya karanci gaskiya san gaskiya ne saboda haka kawai ta yake karantawa. saboda ba ku ji ba jama'a daga ba su malamai suka ce za su shagaltu da siyasar addini ko ta rayuwa to daga lokacin za su samu matsala ma'anar shagaltuwa shine me yanzu kun kafa kungiya to wani shine shugaban kungiya wane dan malikin malamai wani shine sakataren kungiya wani shine ma'aji wani shine kaza to yanzu kun fara shiga harkokin siyasa kenan shine in 'yan siyasar na gaske suka zo sai su yi muku makaru ma'ajinku kuna nan kuna cewa ya saci dubu talatin sai su ɗauki miliyan ashirin su bashi sai mayan muku da nawa kuɗinku sannan ba za ku sake zama lafiya da shi ba nan dai dama kuɗin da kuka ce ya ci ya mayar haka ne ko ba haka ba sannan ku ganshi yana hawa katuwar motar da yake ba ku da kuɗinta kuma ba ku da yadda za ku yi da shi in kuma kuka ce kun sauke shi sai a yi muku makirci duk sai a kama shugabannin kungiyar sai a je a rufe bayan kwana biyu sai a ce to yanzu ma'aji za a naɗa shi ne shugaba ku je ku tambayi su malam Musa Luko ya kai musu a Sokoto su ne shugabannin ƙungiyar su ne limamai da matsala ta faru da 'yan siyasa suka zo sai suka dargaza su biyu sai suka kwashe waɗannan suka zuba a kurkuku to an kwashe mai tafsiri bello yabo da liman na juma'a musa luko an zuba a prison to yanzu ba tafsiri ba limanci sai aka ɗibo sai aka ce an naɗa su shikenan sun wargaza ku ya kamata ku fahimta akwai makirce makirce da yawa Allah ya kiyaye malam ya ce qala wa min qawli ahli sunna daga cikin maganar da ahli sunna suke faɗi inna Allah khalaqa al-arsha suna cewa Allah ya halicci al'arshi ko waqtasahu bil uluwi wal irtifa fawqa jami'i ma khalaqa sai Allah ya keɓance al'arshi da ɗaukaka ya kuma ɗaga ta sama da dukkanin halittun da ya halitta sun mastawa alaihi kaifa sha'a sannan sai daidaitu akan al'arshin yadda ya so ya daidaitu kama akhbara an nafsihi fi qawlihi ta'ala kamar yadda Allah ya bada labari game da kanshi da yace ar-rahmanu 'alal arshi stawa wa qawlihi ta'ala da magana Allah da yace sun mastawa 'alal arshi Allah ya ce ya daidaito akan al'arshi nan kuma ya ce sannan ya daidaito akan al'arshi ya alamu ma yaliju fil ardi amma yana sane da abin da ke shiga ƙasa fa subhana man ba'uda wa qaruba bi ilmihi tsarki ya tabbata ga Allah wanda ya nesa daga halittun shi amma kuma ya kusanci halittun shi da ilimin shi fasami an najwa yake jin duk ganawar da ake wa zakara hadisa abi razin al-uqaili daga nan sai ya ambaci hadisin ainihin abu abu uqail ainihin wato abu razin al-uqaili qultu ya rasulullah abu uqail yace ya manzon Allah aina kana rabbuna qabla an yakhluqa as-samawati wal arda kafin Allah ubangijinmu ya halicci sammai da ƙasa yana ina kana sai yace fi ama'in a wani wuri da ba a san ko ina bane ma ta hawa ƙasa da wurin babu iska wa ma fauqahu hawa sama da wurin babu iska thumma khalaqa arshahu sannan sai ya halicci al'arshin shi alal ma'i akan ruwa sai da wannan hadisi tirmidhi ya rawaito shi amma ainihin hadisi ne da isi jama'a ina fata an gani kana muhammadun malam muhammad ce idan ka ji an ce malam muhammad ce anan yana nufin muhammad ibnu abi zamanin din kenan sai yace al'ama as-sahab al-kasif wato yana kokarin fassara al'ama din can ne da muka ce ainihin a wani wuri wanda ya san ba wanda ya san inda yake sai fassara shi da cewa jido mai kauri al-mutbiq fi ma zakara al-khalil wanda yake da wani ya hau kan wani wani ya hau kan wani yace haka fassara take kamar yadda al-imamu khalil maganin malamin ainihin wato lugar larabci ya ainihin faɗi Allah madaukakin sarki ya taimaka to sai yace wa zakara asaran sannan sai kuma ya ambaci ainihin wato asarai sun maƙala sannan sai ya ce babul imani bil kursi babin imani da ainihin kursi zama saboda yadda lokaci ya ƙure gaskiya za mu saurara a nan ƙwarai da gaske domin lokaci ya ƙure ga kuma karatu ya taho in Allah so in mun zo za mu ɗauko wannan matsalolin mu tsaya mu tattauna su da kyau domin abin da ibnu taymiya ya a cikin wannan littafin jama'a kun san yanzu ne za ku fara gane sirrin da yasa aka yi ta jawa da ibnu taymiya a lokacin wato ya kura kowa ne kat in ka ce kai ba malike ne to ya ɗibo daga littafanku ku na malikiya in ka ce kai ba hanbali ne ga hanabila to shi yasa da ya littafin kowane alkali kowane malami kowane mai fatawa sai da ya neme mishi shari'a Allah madaukakin sarki ya tsare imanin mu Allah madaukakin sarki ya ɗaukaka musulunci da musulmai Allah ya rusa kafirci da kafirai kuma saboda yadda lokaci ya kure za mu saurara anan muke cewa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik alhamdulillah malam kashe